This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita goma sha shida da goma sha tara da kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a yi ta gida rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a saka voahausa.com ko Jama'a masu haram assalamu alaikum barkanmu da asuba. Suna na Bello Galadanci ina tare da Usman Ahmad Kabara muna fata kun tashi lafiya. Yau talata talatin ga watan Yuni. Kafin ku ji komai muke dauke da shi ga Usman da kanun labarai. To kasar Burundi za ta yi zaben 'yan majalisa ko mu ce ta yi zaben 'yan majalisa a yau litinin duk da kauracewa zaben da jam'iyyun adawa suka yi da kuma kiraye-kiraye majalisar ɗinkin duniya daga kasashen Afirka game da yin tsabtataccen zaɓe. wani bam ɗin da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a kasar masar a jiya litinin a hanyar sa ta zuwa birnin alkahira don yin aiki haka zalika firaministan kasar girka alexis tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaben raba gardama da 'yan kasarsa za su yi da hannu bibbiyu kan labaran kenan har yanzu ana ci gaba da kokawar siyasa tsakanin jam'iyya mai mulki apc da mai adawa pdp a nigeria. They are telling lies and they are trying to instigate things. Duk abin da ɗan jam'iyyar PDP zai ci a yanzu magagin faduwa ce saboda kar ku nisa za ku ji inda aka kwana sannan za mu ji abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar Nijar da kasar Ghana. Aliyu Mustapha Sokoto shi ma zai kawo shirin tsaka mai wuya, amma barin fara da cikakkun labaran duniya. Kasar Burundi ta yi zaben majalisa a yau Litinin duk da kauracewa zaben da jam'iyyun adawa suka yi da kuma kiraye-kirayen Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka game da a yi tsaftataccen zaɓe. mazauna birnin sun ce sun ji karar harbe-harbe da kuma akalla fashewar gurneti guda ɗaya a cikin babban birnin ƙasar wato bujumbura jami'an zaɓe sun ce an yi zaɓe lami lafiya sai dai manema labarai sun ce ba a yi kaɗa ƙuri'a ko kuma ba su ga mutane da yawa a rumfunan zaɓe ba sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya nuna damuwarsa matuƙa game da zaben shugabannin a yankin afirka hatta masu sa ido daga ƙungiyar ƙasashen afirka ɗin ba su halarci wajen zabukan ba wanda shugabar kungiyar ma nkusa Ghana Zuma ta ce wannan abin damuwa ne a matsayin siyasar kasar Burundi. Zuma ta kara da cewa shugaban kasar da za a yi zabensa a ranar 15 ga watan Yuli mai zuwa tana bukatar da a ɗage shi a bisa kiran da ta yi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ma Mark ya bayyana rashin jin su game da zaben da suka ce alamar da aka yi bata nuna cewa an yi zaɓe cikin adalci ba. Yunkurin Pierre ziza na tsayawa takara karo na uku saɓanin kundin tsarin mulkin kasar ya so ya haifar tabbatar masa da juyin mulki a watan da ya gabata kotun kasar burundi dai ita ce ta halarta masa tsayawa a matsayin wanda majalisar kasar ta tsayar karo na farko tun bayan zaɓarsa a shekarar 2005 da ta shuɗe jama'a wani bam ɗin da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a ƙasar masar a jiya litinin a hanyarsa ta zuwa birnin alkahira domin ya yi aiki hashim barakat shine jami'an gwamnati mafi girman matsayi da aka kashe a harin ta'addanci tun bayan hambarar da gwamnatin jam'iyyar muslim brotherhood shekaru biyu da suka gabata barakat dai shine ya gabatar da kararrakin da suka kalubalanci 'yan kungiyar muslim brotherhood da wasu masu tsatsaurin ra'ayin addinin islama ciki har da hambarin shugaban kasar muhammad morsi a shekarar 2013 bam ɗin da ya tashi ne a lokacin da yake barin gida a gundumar heliopolis da ke gabashin alkahira jami'ai sun ce akalla mutane bakwai sun jikata a harin ciki har da masu tsaron lafiyar shi mr hashim din wata kungiya da ta yi kaurin suna a giza popular resistance kenan sunanta a turanci ta ce ita ce take da alhakin kai wannan hari ta hanyar ta hotuna a wajen da ya faru wato a shafinsu na sadarwar zamanta wato facebook kenan shugaban masar abdul fatah el sisi ya tar da wannan hari sannan ya ɗage shagulgulan da za a yi a ranar talata na tunawa da shekara ta biyu da zanga-zangar juye halin da aka yi a duk faɗin ƙasar. to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. Kasar Girka wadda ba ya yi wa katutu Firaministan ta, ya ce zai karbi duk sakamakon zaben da zai fito hannu bibbi wanda 'yan kasarsa za su yi na maganar tsuke bakin aljihu da ake son ai zaben raba gardama a kai. Sai dai Cyprus ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da garan bawul din da masu biya da bashin na kasashen turai ke bukatar asin ta yi ba a matsayin musayar biliyoyin dalolin fansa a bisa bashin da ya yi mata katutu. Firaministan ya bayyana haka ne a kafafen talabijin ɗin kasar biyo bayan zanga-zangar masu masu adawa da shirin tsuke bakin aljihun a kasar biyo bayan raɗe raɗin da aka dinga yada cewa kila girka za ta gaza biyan bashin dala miliyan 1,800 a bankin duniya da suka bata lamuni haka kuma kasar ta cimma wa'adin biyan bashin da girka ake magana wanda kusan wa'adin ya cika sannan kuma rashin biyan bashin yana iya fidda ita girka din daga cikin kasashe guda goma sha tara na tarayyar turai masu amfani da kuɗin euro a jiya litinin kasuwar duniya ta girgiza bisa da kulle-kullen da aka yi na bankuna da kuma kasuwannin zuba hannayen jari na kasar girka wadda suka yanke za su yi shi tsawon kwanaki shida har sai an shawo kan matsalar zaben raba gardamar da ake jira a jiya litinin sojojin ruwan isra'ila sun kama wani jirgin ruwa dauke da masu sufa fatakar kasashen waje da ke kokarin ratsawa ta shingen sojojin ruwa da ke zirin gaza sojojin sun ce sun ta sakiyar jirgin ruwan ne zuwa tashar jirgin ruwa na ashidod sannan fasinjojinsa za a danka su ga jami'an shige da fice domin mai da su inda suka fito ba dai wani rahoto ko an yi wani tashin hankali a lokacin da wannan abin ya faru su dai masu fafutukar sun ce jirgin na ɗaya daga cikin jiragen da aka sa suna kalubalantar sintirin na sojojin ruwa na isra'ila sun kuma ce jirgin na ɗauke ne da wani ɗan majalisar ah, isra'ila na larabawa wanda tare yake da tsohon shugaban ƙasar tunisia monsef marzoki sun kara da cewa jirgin nasu na dauke da akwatin magunguna da kuma na'urar ba da wuta daga hasken rana domin magance matsalar karancin wuta a zirin gaza isra'ila dai ta kange zirin gaza ne tun bayan da mayakan hamas suka dare ko in ce suka dare ga mulki a shekara 2007 wanda isra'ila ta ce ta yi haka ne domin hana 'yan ta'adda yin fasa makaman makamai ta ruwa a shekarar 2010 ne isra'ila ta taba tattaka wani jirgin ruwa wanda ya ɗebo 'yan fafutukar turkiyya da ke kokarin isa ziran gaza har masu kashe mutane guda tara daga cikinsu duniya ta yi allah wadai da wannan abu game da cewa ya tarwasa su da ƙasar turkiyya Wani babban jami'in Amurka ya ce masu zaman son daidaito a maganar makamashin nukiliyar kasar Iran ba su tattauna ko kuma tattauna da za su za iya haura wa'adin da aka ɗauka a ƙarshen wannan watan wanda kuma zai iya kaiwa biyu ga watan Yuli mai zuwa wanda hakan na nufin samun yarjejeniya mai amfani. Jami'an sun yaba wa sanarwar da ya bayar a Vienna a yau Litinin game da kiransa da aka yi game da zamantakewar yarjejeniya domin a cewarsa abin da ake so a gani kenan. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Marala jama'a idan ana lura fa ko kawai siyasa ta barke tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da PDP mai adawa a Najeriya dangane da ayyukan shugaba Muhammadu Buhari. ga ci gaban wannan labarin daga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Likaya a birnin tarin Najeriya Abuja. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta kara cikar gwamnatin Muhammadu Buhari da nuna tana neman fakewa da cewa gwamnatin Jonathan ce ta rikita lamura da ya sanya rashin shiga aikin gwamnati kayan da na'in. Tun farkon mako dai PDP ta ce Buhari na buƙatar addu'ar 'yan Najeriya don tamkar ya amshi ragamar ƙasa ce da ya rasa ta inda zai fara aiki. Kuma wata ɗaya kenan a cewar PDP sabuwar gwamnatin bata cimma komai ba sai roman baka. They are telling lies and they are trying to instigate things to put a democracy in jeopardy. Nan ma sakataren labarun PDP ne metu ke nuna gwamnatin AP APC na shirar zuƙi ta malle da neman jefa demokuraɗiyyar Najeriya a garari. Gaskiya sun fara sakar da mummunar zare. PDP dai ta ba shugaba Buhari wa'adin kwana goma ya nada majalisarsa ta zartaswa ko su ɗauka sterin motar ya kubuce wa APC. Take dai fada shugaban ƙasa ta nuna yanzu tana aikin share ta annatin da PDP ta yi wa gwamnati ne, inda wata majama ta ce min gwamnatin Buhari ta gano gwamnatin da ta shuɗe ta bar bashin naira tiriliyan bakwai da bai tilmalin da in an yi lissafi ba ko karfan fana. Mai malabu ne shine shine sakataren apc duk abin da dan jam'iyyar pdp zai ci a yanzu dole mu ɗauka cewa magagin faduwa ce saboda magagin ce bata sake su ba har yanzu na biyu za ka ce ko suna so su ɗauke hankalin 'yan najeriya daga ainihin ɓarnar da suka yi domin sun sace kuɗin ƙasan sun bar ƙasan a talauce sun rugurguza komai ba ci gaba ƙasa ta tsaya cik shi magana in mai yinta wawa ne ai mai jinta ba wawa ba ne. PDP ta buƙaci shugaba Buhari ya damƙe cin hanci da rashawa, amma tuni ta yi kan da garkin kar binciken ya zama bita da kulli ga 'yan PDP. Da alamu dai shugaba Buhari ya samu haɗin kan turai wajen dawo da kuɗaɗen da ɓarayin biro suka wawure da adanawa bankunan ƙetare. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. a hali yanzu jama'a ana zaman doya da manja tsakanin likitoci da gwamnati a kasar ghana bari mu ji daga bakin wakilin murya amurka baba yakubu makere Baba wani ke faruwa ne? Alhaji Bello wato abubuwan da suke faruwa a Ghana wato ko babban labari da ya dauke hankalin al'umman Ghana shine zance nan wanda yake ainihin yan gada suke cikin zaman zulumi su ga irin sakamakon da zai fito a kan wani taron gaggawa da ainihin shugabannin kungiyar likitoci na kasar Ghana suka yi a yau. Taron menene? Sun zauna za su ɗauke ko kuma za su yanke shawara abin da suke niyan yi wato za su yi murabus baki ɗaya likitocin ƙasar Ghana gani da cewa gwamnati ta gaza biya musu buƙatunsu. Me yasa sai wannan lokaci? Wato shekaru da dama ke don su wannan likitocin suke neman ta yadda za a yi wato a duba ainihin tsarin wato ga baki ɗaya su nuna cewa suna aiki a matsayinsu na likitoci wanda yake ƙwararru ne ko kuma masana a fannin kiwon lafiya amma ga baki ɗan rayuwarsu ne ya saba da irin abin da suka yi ko kuma suke yi na aikin likita wanda yake a faɗin duniya ana samun likita yana ɗaukar albashi mai tsoka sannan kuma da wasu wasu allowance allowance da suka shafi aikin shi to wannan shi ne dalili da yasa ainihin wato bayan kashedi da kuma irin barazana da su likitocin suka yi tun cikin wato shekarar ke kenan gwamnati bata iya ta biya musu bukatu ba har ya kai wannan shekara kuma suka yi alkawarin cewa ƙarshen wannan wata ta Yuni za su ajiye wato kayan aikin kenan su fara wannan ma ba yajin aiki ba ne. Ba yajin aiki ba ne? Wannan wato murabus ne gabaki ɗaya su ainihin likitocin za su yi resigning daga ainihin wannan aiki da suke yi. To ma da lamun gode baba ya kuma makeri. To na gode Bari kuma mu je jamhuriyar Nijar inda cece ce ta barke dangane da wasu kuɗaɗe har dala miliyan 20 da gwamnatin Shehu Ahmadu ta karɓo aro a shekarun 1990. Ga shugaban gidan rediyon Niyya a birnin Kwanne Haruna Maman Bako. Malam Haruna ya batun yake ne? Nijar ta ci bashi ta yan lokacin eh, mulkin riƙon kwarya na Shehu Ahmadu da kuma lokacin mulkin Muhammad Usman. rikici ya tashi yanzu magana ta taso su a mataki na kasa an adawan na ganin kamar shi ma wasu ne ake sa a wani shafa masa kashin kaji domin a hana shi ya ta zaɓe nijar tun da ita nijar ɗin eh, a labaran da ke zomu mana ta riga ta zuba kusan miliyan biyar na dola eh, bisa cikin miliyan ashirin inda za ta zuba masa yawan domin dai wannan maganin na san take ƙarshe wannan shi ne news da yanzu Eh, a nan jar inda kake jin kowa yana faɗin. Shi shau Amadu wani ne shi? Shi yanzu shi ne mai kula da sassan sasantawa na ƙasa can da shi ya yi firaministan irkan ƙarya lokacin da Nijar ta fito daga babban taro na ƙasa da ake ce na conference national shekara ta dubu da ɗari tara da Alif ɗari tara da tasa'in da ɗaya. Eh, kuma ka san shi ya shirya zaɓuɓɓuka na farko Hmm. wanda shi Muhammad Usman ɗaya zai shugaban ƙasa a lokacin. Shi kenan na gode sosai Haruna Mamman Bako. A kasashen duniya da suka ci gaba, da wuya ku ji an ce bini-bini ga gwamna ɗauki kafa ya tafi babban birnin tarayya domin ganin shugaban ƙasa. ya bacin yake a Najeriya. Zuwa Abuja domin taba alli da shugaban kasa ya zama tamkar kwalliya ga gwamnoni a Najeriya. Ba adalci bane ga talakawan da suka zaɓe su. Ɗebi motoci guda goma sha hudu an zuba musu mai an zuba waye amma duk daga ƙarshe fa sai su zo suna cewa a rage kuɗin ma'aikaci a kori ma'aikaci. Abin da za mu taɓa kenan a shirin mu Yau shekara guda kenan ɗalibanci Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahura fice to su jama'a na tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe 1 na dare da mintuna goma sha biyar ga aliyu mustapha sokoto ya kawo shirin tsaka mai wuya magana ce na cewa dukkanin mu yan majalisa ne kuma shugaban kasa ce mu je mu furta shugabanci ba bi ba ku ba mu dama ba domin kun kawo mana house rule ya ce ke wanda ya taba zuwa sannan zai iya zama daga cikin shugabanni wanda ya saba wa constitution na ƙasar nan jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwa da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to akwai alamar cewa 'yan majalisar dokokin najeriya fa suna bata mutane da yawa ransu Eh, sunana ambasada ali barakat eh, ni ne chairman na amintattun kungiyar buhari youth organization na kasa gaba daya abun bai mana daɗi ba matasa zahirin matasa kudu da arewa gabar da yamma duk dai najeriya gaba daya ba mu ji daɗin abubuwan da suke faruwa a majalisa ba in abun ya ki tara akwai mu za mu ɗau matakin da dole su dawo kan hanya su kamar kan layi da ba aljanu ba ne mutane ne kamar mu kuma kowa daga constituency aka zaɓe shi to sai aka waye gari aka ce senate president apc kuma sa pdp to daga nan mani a wuri na dukansu ma pdp ne saboda babu allah a ransu babu talaka to dr sadiq umar abubakar gombe babban sakataren gudanarwa na jam'iyyar social democratic party na ƙasa dama al'amari ne wanda ya kamata ita jam'iyya a ce ita ta shigo tsakiya ta jagoranci wannan abu tun da farko kuma bata ta ba da kofa da 'ya'yanta za su zama su kai ga irin wannan yanayi ba kowa ya dauka ya isa jam'iyya ta ba shi tiket ya yi takara a ta kuma kowa ya san ma zaɓen nan na 2015 ya bambanta da wasu zaɓuka musamman ma 'yan majalisun nan na tarayya da na sanatoci da dama daga wanda suka samu daman nan kawai guguwa ce ta wannan jam'iyya ta kuma buhari ta kawo shi ba da dama da suke ma zagon ƙasa da abun nan ko suke wuntun kafo da wannan al'amari suke kawo wa abubuwan cikas da damansu ba su ci zaɓe a matsayinsu na karan kansu ba in ba don maganar buharin ba a wannan jam'iyya. kamata ya ce yau mun zo mun ci gaba da kashi na biyu na muhawarar da muka faro a makon jiya akan rigingimun siyasar jihar adamawa tsakanin mutanen atiku da yako da sabon gwana bindo to amma za mu dan jirkinta ci gaban wannan muhala sai na zuwa gaba kaɗan saboda wainar da ake tuwa yanzu haka a majalisar dokokin najeriya da ke abuja inda watakila ba za ka rasa ganin damban da ya kaure a cikin makon jiya ba tsakanin 'yan majalisa din kan maganar rigimar zaben shugabannin su to akan haka ne muka gayyato biyu daga cikin su wakilan majalisar ta tarayya wato honorable muhammad gudaji kazaure wanda sabon honorable ne ma'ana yanzu ya shigo majalisar shiga farko da kuma tsohon hannun majalisar honorable aminu isa domin mu yi kokarin fahimtar abin da ya kai har ga dambe bari mu fara da honorable kazauri ke to alhamdulillah abin da matsayin da na tsaya shine mun tsaya takara a karkashin jam'iyyar apc bayan da 'yan najeriya sun ta allah wadai da pdp cewar ta kasa rike su tattalin arziki da zaman lafiya babu 'yan najeriya suka haɗu da jam'iyyar apc domin a samu canji aka kuma yi alkawarin canjin nan za a yi shi wanda cikin ikon Allah wasu da ke cikin wannan majalisa a yau wanda sakamakon jam'iyyar AD takara aka wayi gari ka ci kujerunsu suka dawo wannan gida wanda ina ganin da dama da jam'iyyar APC bata ba su takara ba za a kada su a gidajensu a jam'iyyar pdp a arewacin najeriya nan to amma honorable eh, eh, kafin in je ma ga aminu sulini ina tambaya me yasa kake ganin jam'iyya ce ya kamata ta zabar eh, muku shugabanni ba ko ya kamata ku zaba abin ku ba abin da sa jam'iyya nake ganin jam'iyya ya dace ta zaɓi majority leader da deputy majority leader that is mai rinjaye da mutum mai rinjaye da mai tsawatarwa da mutum mai tsawatarwa shine a samu haɗin kai a cikin gida domin shi shugaban wannan majalisa shi spika an waye gari ya samu ƙuri'a ɗari da tamanin da biyu mai bin sa kuma yana da ɗari da saba'in da hudu da mutumin da yake da magoya baya ɗari da saba'in da hudu ya kamata in mai ɗari da tamanin ya samu shugaba a wannan gida shi kuma ya samu house leader to ina zuwa to ina zuwa Alhaji Muhammadu ji daɗi a eh, wannan honorable Aminu Sule yadda kai shiru kana sauran sa haka nake so mu ji don mutane su fahimci um, abin da muke magana kai um, wannan honorable Aminu Sule me yasa kai ka ɗauki matsayin cewa majalisa ce ya kamata ta ta yi wannan zaɓen shugabannin ba jam'iyya ba to dalili guda biyu na farko bayan zaben mu mun da Allah Ubangiji zama ta biyu muka jira jam'iyya ta fito da tsari wanda zai sauƙaƙa wa 'yan majalisa zaben shugabanninmu wanda za su jagoranci majalisar nan. Da aka zauna tsawon lokaci labarin da ya zo mani shine cewa shugaban ƙasa ya ga jam'iyya cewa su tsana 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu da kansu tunda su suka san junansu su suka san wa za su iya bi wa za su iya amincewa babu wani mataki da jam'iyya ta ɗauka har aka ƙyale 'yan jam'iyyu kowanne suka je suka kafa kakwafi, kowanne suka kafa gida-gida kowa ya zauna yi tsara ya wani tsari za a yi domin a taimaka wa janar buhari ya sauke nauyin da 'yan Najeriya suka dora. To amma eh, eh, honorable Aminu kamar da shi honorable Muhammad to ya eh, sauri ka kai domin ina da tambayar cewa kamar da shi honorable Kazaure yake faɗa tunda jam'iyyar nan ta kanta aka bi aka je majalisa ashe bai kamata a yi la'akari da abin da take so ba? A'a to tsarin gaya maka mana tsarin gaya maka wai wane ne jam'iyya ne? Jam'iyya ba mutane ba ne jam'iyya? Alamar jam'iyya ta kafa gwamnati a jiha, gwamnan jiha shine alamarta. saboda haka dukkaninmu da mu zaɓaɓɓu da su shugabannin idan suka zarge mu da cewa mun wa abin da jam'iyya ta ce kuma sun bi umarnin da shugaban ƙasa ya bayar na cewa a ƙyale mu mu zaɓu shugabanninmu da kanmu ba zai yiwu ba su shugabanni kamar yadda kake na jam'iyyar APC a ta ne dukkanin shugabannin suke sanin junansu amma mu mun zauna a majalisa shekaru mun san juna mun san wa za mu iya bi mun san wa zai iya ba mu shugabancin da muke ganin zai iya taimakawa janaral buhari saboda haka wanda ya zo daga baya ya zo ya zo ci a'a dole dole wannan za ku bi kuma ubanmu gabaki ɗaya shi shugaban ƙasa kenan ya ce a'a kuna da dama ku je ku zaɓi wanda kuke so to eh, to na naji naji naji honorable eh, naji honorable Aminu eh, honorable zauri me ba daidai ba cikin abin da Alhaji Aminu ya faɗa cewa wannan magana da Aminu yake yi cewar gaskiya ne Janar Muhammadu Buhari ya ce a kyale mu mu zaɓi shugabannin da muke so a cikin gida amma in ka duba ka koma zaka ga ai sababbi mu da muka zo sababbi mu ne muke da rinjaye a cikin wannan gida domin mu mu ɗari biyu da bakwai ne muka zo sababbin zuwa wanda mu kadai mun isa mu yi shugabancin gidan nan mun isa kuma mu kawo duk abin da ake amma amma zaman ku sababbi ba zai nuna cewa wai ku ya kauce ya kauce maganar da muke yi ba maganar ba maganar ba maganar ba maganar sababbi muke yi ba ko kuma tsofaffi magana ce na cewa dukkanin mu yan majalisa ne kuma shugaban kasa ce mu je mu furta shugabanci mu sababbi ba ku ba mu dama ba domin kun kawo mana house rule ya ce ɗaya wanda ya taɓa zuwa sannan zai iya zama daga cikin shugabanni wanda ya saba wa constitution na ƙasar nan amma muka yi hakuri ka ga ka ga baka san baka san me baka san me constitution ba kar ka yi nisa constitution shi ne tsarin ilimantar da kai da Allah tsarin ilimantar da kai yanzu ka shigo tsarin ilimantar da kai tsarin mulkin Najeriya amma dai ni na zo eh, ba tsarin mulkin Najeriya saurara ka koya ka zaure da saurara ka koya mu ma mun saurara mun koya tsarin mulki da kake magana da lisa dama ta yi dokoki domin gudanar da harkokinka tun da tsarin eh, mulki ne ba mu dama aka yi wannan doka aka yi wannan doka kaga mun yi shi na bisa tsoron tsarin mulki idan na tashi muka yi kawai babu inda muka dogara an saba shi an saba kundin tsarin mulki an saba mai kundin tsarin mulki da ke ce wanda ya taba zuwa ba a'a tsarin mulki a ba zai ga maka ya zaka yi daga an ce ka yi doka sai ka yi dokar da ta wuce dokar kasa eh ka da kamar a musulunci ne gabaki daya alqur'ani ce a ibi sallah ka saurara ka saurara alkur'ani shi littafin da kowane girma ka saurara ka koya ba har hargowa zami ba ba har hargowa zami ba alhaji muhammad alhaji muhammad bari alhaji aminu ya sauka sai ka zo ka maida masa mutane kamar da muka fara dinnan ina so mu ci gaba da sauraron juna yawa um, eh, eh, alhaji muhammad ka zaure bari bari alhaji aminu ya ansa ya maka tambayar da yake so ya maka tukuna sai mu ci gaba eh, alhaji aminu bismillah alhaji yawa abin da muke magana shine cewa tsarin mulkin ƙasar nan shine ya ba wa majalisa dama ke ta tsara dokokinta yadda take ganin ya dace ta tafiyar da harkokinta idan ta tabbatar da wannan wannan doka ta yiwu saboda haka ba mu ne muka kafa wannan doka ba mu ma da muka zo shekaru hudu da suka fice gadar dokar muka yi kuma muka ga tana da amfani domin randa kuka shigo majalisa baka ma san ina za ka zauna ba saboda sabo ne kai baka ma san baka ma san wace doka ce ta baka dama ya zaka iya magana a majalisa ba saboda haka ba haramun bane idan kuna tafiya da sabon direba da tsohon direba an ba hanyar Legas sabo wanda kullum ba a bashi ba a ta hira ba shi tsiyarin ɗebi mutane alhaji aminu ina da tambayar da nake son in maka eh, alhaji aminu eh kahin alhaji ka zaure ya shigo ya mai da multani ina son tambayar ka shin wai akwai abin da akwai ita majalisar dokoki ko ita jam'iyyar ta APC akwai sharuɗa ko ka'idojin da suka shimfiɗa kan yadda za a zaɓi shugabanni idan an zo sabuwar majalisa to a gaishe ku To daga kan amsar wannan tambayar za mu dora a mako mai zuwa Allah ya da kuma za mu ji shin Buhari ya yi daidai da ya kawo ido ya saka wa 'yan majalisar nan suna cin karensu ba tare da babba kasa ba? Yanzu dai muna godiya ga su baƙi namu wato Honorable Muhammad Gudaji Kazaure da kuma Honorable Aminu Sule da ko musamman mu ta can Abuja Madina Dauda da ta taimaka aka haɗa hancin wannan muhawara. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro kamar yadda muka saba kowane watan azumi muna kawo karatun alkur'ani mai girma daga ɗalibai a yammacin Afirka. To ku gyara zama ga wannan. To za mu ji cewa kasar Burundi sun yi zaben da suka shirya yi na majalisa duk da cewa an kauracewa zaben wato 'yan jam'iyyun adawa sannan kuma an ta kiraye-kiraye daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka da game da a yi tsabtataccen zaɓe. wani bam ɗin da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a ƙasar masar a jiya litinin a hanyarsa ta zuwa birnin alkahira don yin aiki hisham bakrat shine jami'in gwamnati mafi girma a matsayi da aka kashe a harin ta'addanci tun bayan hamɓarar da gwamnatin musulunci ta shekaru biyu da suka wuce a ƙasar Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaben raba gardama da 'yan ƙasarsa za su yi game da cewa shin za a tsuke bakin aljihu ko ko ba za a tsuke ba. Shi dai Tsipras ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da wannan garan bawul ba domin kuwa hakan bai dace da yadda shi ya tsara ba. To ma da latakaitattun labaran duniya kenan jama'a abinda shirin nan baki intanet da kenan sai kuma da hantsin Allah ya sa mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin muna taya abokin aikin sashen daukan hoto da ke ofishin gwamnan jihar jigawa ahmed musa yaya ta'aziyar rasuwar mahaifinsa alhaji ahmed dan binta wanda allah ya masa rasuwa da daddare a garin dutse kuma za a jana'isa yau da safe ubangiji allah ya kara hakurin wannan rashi yanzu a madadin usman kabara da ya kawo mana labaran duniya da kuma daniel brown wanda ya hada sauti ya ba da umarni sai injiniyan jim hammond ni bello kaladanci. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar walwala assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.